بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد باكن والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki da ya sake nuna mana wannan yammaci na asabar mai tarin albarka yammacin da yake shine na goma sha uku ga watan safar a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da bakwai ga watan janairu watan ɗaya shekara ta 2012 miladiya domin ci gaba a inda muka tsaya a wannan littafin mai albarka muktasarul akhdari na al'imam abdurrahman ibn muhammad ibn muhammad ibn amir al-akhdari al-maliki an-natayusi al-maghribi ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi sanya aljanna ta zama kuma a gare shi wannan shine darasin mu na hudu a cikin wannan littafi a yana darussa ukun baya suka gabatu akan abin da ya shafi tarjaman mawallafin littafin da kuma muƙaddiman littafin da ya fara har zuwa inda ya tsaya kenan yau kai tsaye za mu tashi a fasali na farko inda malam Allah ta'ala ya ji kashi da gafara ya ce faslun fi tahara a taharatu qisman taharatu hadasin wa taharatu khabas wala yashihul jami'u illa bil ma'i tahir al وهو الذي لم يتغير لونه أو طعامه أو رائحته بما يفارقه غالبا كالزيت والسمن والدسم كله والوضح والصابون والوسخ ونحوي ولا بأس بالتراب والحمأة والسبخة والآجر ونحوي ألا ما sarki ya ji kanshi da gafara ya ce faslun rabewa abinda ake nufi da rabewa ya waccan maganar da ike ta yi da wata maganar dan maganar da yake tun da ya ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallama taslima alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammadin khatimin nabiyyina wa imamul mursalin awwalu ma yajibu ala al mukallafi taswi imani thumma ma'rifatu ma sulubi فرض wa كأحكام الصلاة والطهارة والصيام ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره wa والنهي wa yatuba ila Allah subhanahu qabla an yaskhata alai ya dai dinga koro mana muqaddima sai yanzu ya ce fasulun rabiwa ma'ana ya raba wacce maganar da wata maganar dan kar kai tsammanin har yanzu akan magana guda yake kun da ke ko ɗaya kenan na biyu kuma sai ya ce fit tahara wannan fasalin da za a shiga wanda yake shine fasali na farko zai bayani ne akan abin da ya shafi a tahara dama idan ba shi ba mun ce shi littafin muktasar al yana da bangarori guda uku mana a kasam guda uku akwai alkismul awwal abin da ya shafi asulukiyat abin da ya shafi make matsayin muqaddima inda mutum ya kamata ya tafiyar da rayuwar shi baki ɗayanta shine kuma malam ya zayyano mana su yace awwalu ma yajibu alal mukallafi yace wa yajibu alaihi hafizu ala hududillah wa shurutu tauba wa jibu alaihi hifzu lisanihi min al-fahsha'i wal munkar والكلام القبيح ويجب عليه حفظ بصره وأن النظر إلى الحرام ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع ya dinga lissafo mana abin da yake kan wannan ya kamata mutum ya tafiyar da rayuwarsa tsantsan sai ya zama ya rabautu duniya da lahira ya zama gama kisimin farko kenan sai yanzu kisimi na biyu wanda ke shine yake abin da ya shafi a tahara idan aka ce at-tahara kuma tana da babi daban-daban in aka ce tsarki yana da babi daban-daban na bar dai babban babi shine tsarkin zuci mutum ya tsarkake zuciyarsa domin sai ya zama ya tsarkaka zahiran wa batinan idan ya zama ya tsarkake jikinsa daga barin najasa da kasanta da komai da komai wannan ya yi tsarkin jiki kenan idan zuciya ba ta tsarkaka ba to ba abin da ya yi domin tsarkin zuciya shine akan gaba akan shi ubangiji Allah maɗaukin sarki ya turo annabawa shine farkon abin da Allah ta'ala ya turo annabawa akan shi na a tsamar da mutane daga abin da ya shafi bidiyoyi da shirka da camfe-camfe da maita da tsafi da waye duk abubuwan da suke kazanta jahiliya na a tsarkake zuciya a kansu sa Allah ta'ala yake hikaito mana addu'a annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yake cewa wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim illa man atallaha biqalbin salim sai wanda ya zama Allah da zuciya warkakiya tsaftatacciya tatacciya ita ce qalbin salim kaga sai aka ambaci zuciya wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb lalle tsafta zuciya da tsarkinta ana bukatar shi shine ma abu na farko ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da yazo sai da yi shekara goma cicip yana magana akan abin da ya shafi tsarkin zuciya kafin a wajabta mihi sallah wanda ke kaga sallah kuma al'amalin ne a zahira kun ko sannan zakka da sauransu kenan dole mu mai da hankali kai sosai da zuka abin da ya shafi tsarkin zuci isa malam ya fara magana a kan shi ya ce wa ya'rumu alaihi alkazibu kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal kiburu wal ujubu wal riya'u wa sum'atu wal hasadu wal bughdu wa ru'yatu al-fadli ala al-ghairi wal hamzu wal lamzu wal abafu wa sukhriya wa zina wan nazar ila al-ajnab duka ga waɗannan abubuwan da suka shafi zuciya ne kafin su bayyana su hasada aiki ne na zuci baya ganin hasada sai ta narke ta daskare a zuciya sannan ga mutum yana hurta ta a baki daga dole mutum ya tsarkake zuciyarsa sannan kuma sai abin da ya shafi tsarki gaba daya kamar yadda na faɗa tsarki yana da babi daban-daban kaga dai akwai abin da ya shafi ruwan da zai tsarki da shi shi ma wannan abu ne mai zaman kanshi abu na biyu tunda an yi magana tsarki dole a san me za a tsarkake shine abin da ya shafi najasa kaga wannan ba wani babi ne mai zaman kanshi nau kenan biyu abu na uku alwala yadda take tana cikin a tahara ne ko tana cikin asala? tana cikin a tahara ne abin da ke warware alwalar shi ma dole a yi magana kan shi kun gane ko abin da yake in ba da shi ba alwalar ba za ta in ba da alwala ba bi halatta a yi wannan abun ba kamar mai kamar sallah kamar me tawafi haka tuli duk yana karkashin yana ta alaka da me da abin da ya shafi abin na din tsarki din sannan kuma tsarkin ya akwai babba akwai karami abin da ya shafi abin nan janaba da haida da nifas haka da suna babun tsarki ne da mai da mai janaba take hanawa da mai da mai haida take hana damul haid yake hanawa da mai da mai damun nifas yake duk yana karkashin tsarki ne in ba a samu abin da za yi tsarkin da shi ba fa wanda yake shine ruwa me yake tsayawa matsayin ruwa taimama kaga duk waɗannan suna cikin abuwa na tsaki ne duk malam ya zayyano su filla filla dake dake da ya kammala kuma sai ya shiga abin da ya shafi al'aukat lokutan sallah kenan yanzu yau zamu shiga kismi na nauke kenan na biyu shine abin da ya shafi at-tahara wanda yake a karkashin shi kuma akwai fasali daban-daban da za su biyo baya ubangiji Allah madaukin sarki ya mana jagora Allah ta'ala ya fahimtar da mu ya bamu ikon aiki da shi don babu wani abin da yake zakar ilimi sai aiki da shi mana ce fasulun fi tahara wannan fasali zai mana bayani ne akan abin da ya shafi tsarki kuma mun faɗi abubuwan da suke biyo karkashin wannan fasali din tsarkin kuma ya kasu akwai taharatun qalbiyya tsarkin zuci akwai badaniya tsarkin jiki akwai taharatul buqa'a tsarkake inda mutum yake a zaune ko inda zai yi sallah ko inda zai zauna ya karanta qur'ani da sauransu kaga duk waɗannan wuraren ana buƙatar a tsarkake su a tsarkake su da me a tsarkake su akan me kun gane wannan da me za a tsarkake su da ruwa akan me za a tsarkake su akan najasa ta afka musu na fata mun fahimci waɗannan abubuwa ɗin shine da malam ya zayyano mana magana yake cewa a taharatu qisman tsarki ya kasu kashi biyu ma'ana tsarki na jiki kenan na gangan jiki ya kasu kashi biyu taharatu hadasin abin da ya shafi tsarkin hadasi in aka ce alhadisu shine kullu ma ya min ahadi sabilai duk abin da ke fita wanda yake kuma najasa ne da ya fita daga ɗaya daga cikin mafita guda biyu mafita ta farko ita ce mafita ta gaba ta al'aura namiji ne ta azzakari mace ne na farji daga farji mafita ta biyu ita ce ta dubura duk abin da ya fita daga waɗannan mafita guda biyu kun lura da kyau shi ake kira alhadas mana fitsarin da kai yanzu sunan shi alhadas bayan gidan da mutum ya yi sunan shi alhadas shine taharatu hadasin tsarkin hadasi shine tsarkake abin da ya fita daga jikinka wa taharatu khabasin da tsarkin kari abin da ake nufi da tsarkin kari shine duk najasar da ta fantsamo zuwa gare ka wanda yake ba daga jikinka ta fita ba ana ba mun fahimci wannan da kyau kenan yanzu idan mutum ya yi fitsari ya yi mai kenan ya yi hadasi idan wani yi fitsari sai ya zo ya taka ya yi mai khabas kullura tana da goyo a baya sai goyonta yi mata fitsari mai suna wannan khabas ba sunan shi hadas ba mutum ne yi bayan gida sunan wannan hadas daga baya kuma sai ya zo ya taka shi sunan shi habas to dole mu bambance taharatu hadasin tsarkin hadasi shine tsarkake abin da ya fita daga jikinka taharatu habas tsarkin khabasi shine tsarkake abin da ya fantsamo ya zo ya same ka wanda ke daman yana waje a lokacin da yake waje lokacin yake habas a lokacin da yake ciki kuma wannan ba hukunci akan shi shi yasa yace at-taharatu qisman taharatu hadasin wa taharatu khabas kenan yanzu idan mutum yana da alwala sai ya tsari ya alwala shi take ta kare idan mutum yana da alwala sai ya taka tsari alwala shi ta kare ba wanke wurin zai yi mun gane bambancin hadasi da khabas kenan tana sallah sai yaron ta ifi fitsari kaga wannan hadasi ne ko khabas khabas ne bai warware mata alwala ba kwata-kwata amma in ita ta yi ko in shi ya yi shi ke warware alwala ya ce wala shehul jami'u illa bil ma'i tahirin mu tahir duk gaba ɗayansu da muka ambata guda biyu taharatu hadasin da taharatu khabasin guda nawa kenan guda biyu yace wala shehul jami'u duk baki ɗayansu ba sa inganta a tsarkake su ya tsarkaku illa bil ma'i tahirin mu tahir face sai da ruwan da yake mai tsarki mai tsarkakewa alma'u tahir ruwan ya zama shi karan shi mai tsarki ne na biyu almutahir ya zama zai tsarkake kenan ya zama mai tsarki ba zai tsarkake ba bai halatta amfani da shi ba kenan kun gane ko to da da ruwa ake tsarkake waɗancan abubuwa guda biyu abu na farko alhadas abu na biyu alhabas tambaya ta anan mutum ne fitsari ya tsillo mishi a hannu kuna jina sai ya lakato yawo a bakinsa sai ya goge haka eh bai ba saboda ko ce bai ba saboda mala ya ce wala ya shehul jami'u illa bil ma'i tahir anan yayi abin da ya kira alqasr wanda yake shine annafiyu wal isbat ya yayi annafiyu shine ya yayi annafi shine la yayi al-isbat al-istisna shine illa a babin balaga na kasuru ko alhasuru a usul al kenan ya takaita waɗannan abubuwan da aka ambata ba sa inganta sai da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa kenan mutum ya lakato yawo a bakinsa ya ce ya goggoge haka wannan baya tsarkake wannan fitsarin da ya tsillo ya taba jikinsa ina fata mun gano wannan da kyau kuma ya ce illa bil ma'i sai da ruwa a tahir mai tsarki al mutahir mai tsarkakewa don Allah ta'ala ya ce wa anzala minas sama'i ma'an tahura mun saukar daga sama ma'an ruwa tahur wanda zai tsarki da shi domin tahur fa'ul ne ta'un bil fataha ha bil damma sai wawun tahur abinda zai tsarki da shi haka na Allah ta'ala ya ce wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi don ya tsarkake ku da wannan ruwan ashe da ruwa ake tsarkakewa mutum ba zai lakato yawu a bakin shi ya tsarkake ba ko kuma ya tara hawaye in ya taru ya ce zai tsarkake da shi kun yi dariya kullum idan ana karatu karke karatun ka ya zama iya mahangarka karka manta addinin musulunci addini ne na duk duniya baki daya ba wai addini na iya kwakun gummina ba ko iya mina baki daya ko kabila kaza na duniya ne baki daya sauraka daga nan mina ko da an tura ka ka zama wakilin najeriya a rasha kana zuwa addini da yake anan shine a can ka fahimci wannan ko dan kaje ka samu al'adunsu suna kaza suna kaza wannan ba shi zai dauke ka daga kan addini ka koma ta ganyu kai anan ne baka gogewa da ruwa a baka gogewa da yawo amma gaje wasu ƙauyuka ko wasu wurare kawai su suka dan samu ya suka goge shikenan sai kuma ka ce kai ba haka akai ba dole karatun ka ya zama mai faɗi eh? kaga wanda yake yi ya sa ya hudu a uzbillah ashe kun ji ku to am eh ya ce yan kabu kabu ma suna yi eh amma kuma na ga wasu suna sa ruwa a gefen abin nan nasu ta baya haka so wai ya yi fitsari ko sai ya lakato yau sai isa a gaban shi ka ji ku kun ga abin da ake faɗa ko kuma alhalin nan jimar zai yi maimakon ya sa yawu sai ya samu hoge na dutse guda uku sai ya goge gaban shi ka'ida ita ce gogen karshe ya zama ya goge gaban shi babu ɗigo-ɗigon fitsari kwata-kwata kenan idan ya so uku sai ya gana uku akwai lema-lema fitsari to bai isa ba sai ya na hudu da na biyar dan ba a yin shafa'i wuturi ake yi sai ya sake ƙara guda biyu na hudu ko da ya goga na hudun ya ga ya fito na kai sai ya ƙara na biyar sai kenan sai ya sa abin na shi ya wuce kun ji ko wasu kuma zuwa da ganye suke yi da yawu dai kenan wa huwa allazi lam yatakhayyar launuhu shi wannan ruwan da yake da sharda guda biyu ya zama al-tahir mai tsarki ya zama al-mutahhir mai tsarkakewa wannan ruwa ne wa huwa allazi lam yatakhayyar launuhu shine ruwan da kala shi bata canza ba aw ta'amuhu ko ɗanɗanansa bai canza shi ba nau kenan aura ihatuhu ko shinshinarsa ba ta canza ba da me yi yufariquhu galiban ba su canza ba da abin da yake mafi yawancin lokaci ba tare suke da ruwa ba akwai abin da yake tare suke da ruwa ba ka raba su da ruwa kamar me kamar ƙasa kamar me gansa kuka kamar me kainuwa da shan Allah kamar me taɓo kun wannan tare suke da ruwa to ko da sun canza ruwan ruwan yana nan za ka tsarki da shi ko da sun canza launinsa ko da sun canza ɗanɗanansa ko da sun canza shinshinansa duk za ka yi amfani da shi Don tare suke da ruwan ina fata mun gano wannan to amma yanzu ana magana ne akan wanda yake ba tare suke da ruwan ba ka zait kamar mai da man gyada da ruwa tare suke da controller da ruwa tare suke da manja da ruwa tare suke duk ba tare suke ba to kenan idan suka canza da shi ruwan ya tashi aiki wasamni da daskararren mai an ce ko daskararren mai manja yana daskarewa man shafawa yana daskarewa man kaɗanya yana daskarewa man shanu yana daskarewa kwaturela yana daskarewa wadda sami da romo kullihi dukkan waɗannan abubuwan idan ruwa ya canza da su to wannan ruwan ba zai tsarki ba don al'asulu ba tare suke da ruwan ba walwazahi idan aka ce alwazo ne ma ta'allaka bi aswafil ghanam min albauli wal baari wal qazar shine duk abin da ya damfara ya rataya yake rike da jikin dabbobi awaki ko raƙuma ko shanu a za ga akwai datti da wurin makwancinsu ina suke kwanciya ko inda suke kiwo za ga dai jikinsa ya dabbar dabare sai da wani lokaci idan ka wanke rago sai ga ruwan ya canza baki daya lura da me da shi ragon dama yana da kazanta yana da datti a jiki ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko shine alwazahi kenan abin nan mufradin shine abin nan wazihatu wazihatu shine mufradin shi wal wasakhi da abin da ya shafi datti a'a wa sabun da sabulu idan ruwa ya canza da sabulu shi ma kuma bai zama bai zama a a mai tsarkakewa da wani mai tsarkakewa ba walwasaki da datti idan ruwa ya canza da datti shi ma ruwan wannan bai halatta aiki da shi ba don ya canza ya rikice kamar yadda datti riga ka ce ba na tisa da ta taɓa ta kun gane ko watakila aikin mai kake yi da ka zo sai ka wanke yaron zai zama datti zai yi ko kuma dai ba ma wannan ba kawai kayan gare sun wanke ka wanke su ba na jasa a jikin su da babu na jasa a jikin su ka wanke sai ruwan ya jirkitu saboda dattin da ke jikin tufafinka kun lura da ke ko duk kaga yanzu kenan wannan datti ya canza wannan ruwa shi sa malam kuma ya ce wani hawi da dai makamantan irin waɗannan da suke su masu tsarki ne sai suka canza ruwan to a wannan lokaci ruwan ya zama tahir amma mu mutahir ruwan ya zama tahir tunda duk waɗannan da aka ambata duk gaba ɗayansu masu tsarki ne mai mai tsarki ne daskararren mai mai tsarki ne romo mai tsarki ne dattin da ke jikin dabbobi da aka wanke su da shi muddin ba kashin mutum ba ne kashinsu ne kuma ba na najisa suke ci ba duk mai tsarki ne waɗannan abubuwa ɗin sabulu mai tsarki ne da dattin kayanka da ba na ta ka wanke ba duk waɗannan masu tsarki ne kuma suka canza ruwan yanzu kaga ruwan yana na a tahir amma bai zama mutahir ba za a iya kiran shi ma ruwa kuwa ai shiru sai da ce ruwan wanki kun yi shiru sai a ce ruwan ɗauraya sai a ce ruwan manja ko kuwa to manjan ya riga ya yi tasiri a kan shi mana ya ce wala ba waɗannan kunga al'asulu ba tare suke da ruwa ba shi sai ce bai mafi fari kuwa galiban da abin da yake mafi yawancin lokaci yana rabuwa da ruwan ba tare suke ba to muddin ya canza da shi to wannan ruwan ya lalace ba za a yi tsarki da shi ba kenan ba za ka wanke najasa da shi ba kun kenan ba za ka wanke ba za ka yi wankan janaba da shi ba misali bayan mutum ya gama wanka a lokacin da mutum ya gama wanka ya wannan ruwan da wankan yake da shi ruwan ƙarshe yana ɗauke da sabulu ko ba sabulu sabulun ya yi tasiri a kan shi ko bai tasiri ba to kuma sai ga kamar wani jarababban fitsari ne na ƙarshen wanka sai mutum wani fitsari ya kama shi a wannan lokaci da wannan ruwa zai tsarki sai dai in ya wanke fitsarin shi da wannan sai dai mu ce ya wanke fitsari amma ba ya yi tsarki ba ya wanke fitsari amma dai da wannan ruwan ne to in ya fita sai ya dauko buta ya zo ya yi tsarki da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa na ga an yi shiru don wannan eh eh kamar me kai kuma ruwa ina ruwa ta zo ta canza kai kuma kamar da tuwai ko wani abin nan da yake jikin mutum to ai kaga dai ne muka faɗa alwasa shi ai ka gane ko saboda haka dole mu kiyaye waɗannan al'amura ka yi wanka ka kammala sai saboda haka ka kafin ka fara wanka kenan sai ka iya kokarin ka ka sallama duk wani fitsari ya fito sai ka tsarkin ka da wannan ruwan kafin ka sa mai sabulu amma a lokacin da kai wanka ruwan ƙarshe din nan yake ya riga ya rikice ya zama sabulu ma haka sannan sai fitsari ya kunno maka kai to a wani lokaci ko da ka saki jiki ka yi fitsari ka ɗibi wannan ruwan za mu ce ka wanke fitsari ne fa ba ka yi tsarki ba ana bin ka bashi ka ɗebo ruwa ka zo ka yi tsarki kuma hakan nan ko da a jikin tufafin ka ga wata najasa ka lura ko a bayi ne sai riga ka ta faɗo kun lura da kyau wurin kuma akwai najasa za ka kama iya wannan wurin ka wanke da wannan ruwan a matsayin ka kankara najasa ka gusar da najasar ka wanke ba ka tsarkake ba kenan ko da ka fita sai ka samu ruwa kuma ka sake wanke wurin ina fata mun fahimci wannan da kyau na'am wa alaikum salam misali akwai rijiya kuma eh idan ganye na fada za a kokari a rufe ne eh, kamar eh, eh za a yi kokari a rufe ne dan abin da ke faruwa ganyen ba tare yake da ruwan ba ina zuwa mala yace wala ba su biturabi babu laifi da turbaya a ruwa ruwa ne ka ɗebo shi sai kaga ƙasar ƙasar ta canza shi ruwan ya zama ƙasa daga yana ka ɗebo shi daga ƙasa wannan babu laifi kare gan shi haka kawai babu wani laifi za ka yi tsarki da shi walham'ati babu laifi da abin nan yunɓu ko taɓo don ƙasar da take da wari shi ya kira alham'a kun gani ko abin atinul aswad almuntan yumbun da yake baki kuma mai wari shi ya kira alham'a kenan wanda yake da wannan sifar kuma shine tabo wani lokacin za ga idan wuri yana da tabo sai ga ruwan shi ma yana warin taban ko kalar ruwan tana warin wannan ruwan duk babu komai a wurin shi dan tare suke da me da ruwan wasabihati ko kuma kasar da take akwai gishiri gishiri ya mata tasiri kanwa ta mata tasiri saboda haka in ka ɗebo da kake lasar kanwa kake lasar ruwan wannan babu wani laifi hani a mari'an za ka alwalaka da wannan ruwan za ka tsarki da wannan ruwan wal'ajurri idan aka ce al'ajur ƙasar da yake an riga an ƙona ta irin ƙasar da ake yin tukwane da su kenan a ga ƙonanniyar ƙasa ne ƙonanniyar ƙasa ce to irin waɗannan wuraren da an ja lokaci haka har idan an yi ruwa a ƙasa ma yakan yi tasiri akan wannan ruwan duk babu laifi akan shi don me don babu yadda za a ka iya raba wannan wurin da babu yadda za ka raba ruwan da wurin akwai inda za ka ga idan sun ɗebo ruwa tun da wurin farar ƙasa ce sai ga ruwan ya bi farar ƙasar akwai inda idan jar ƙasa ce sai ga ruwan ya zama ja akwai inda gishiri ne sai ga ruwan ya zama gishiri kamar tekun lagos yake waɗanda suke wurin kawai sai su ɗiba kawai su sha abin nan sai alwala su kawai babu wani abin nan babu wani abu duk da ɗanɗanon gishiri ne to amma a yau idan ka ɗebo ruwa ka ɗebo gishiri ka zuba a cikin botiki gishiri ya canza shi ko ka ɗebo kanwa ka zuba kanwa ta canza kun gane wannan da kyau ko ko ka ɗebo jar ƙasa ka zuba jar ƙasa ta canza ko ka ɗebo fulawa ka zuba a za mu ce wannan ruwan ba zai tsarki ba don ba tare yake da shi ba ina fata mun fahimci wannan da kyau yauwa tambaya ta anan ita ce magana rijiya da aka yi rijiya akwai yiwuwar yadda za a yi a rufe ta don ganyen rijiya ba tare yake da yauwa to amma idan muka haƙa rijiya sai saiwar saiwar bishiyar sai muka ganta a ciki sai ta yi tasiri a ciki ba ba matsala kan wannan don babu yadda za ka raba ruwan da saiwar wannan babu wata matsala za ka ɗibi ka ka sha idan mun fahimci wannan karatun namu yanzu ya za mu hukunci akan wannan ruwan zai alola wannan fa eh wannan fa kulorin da ke ko eh Allah ta'ala ya jikan malaminmu da alkhairi ba don ya rasu ba mala alasan haka imana wannan aji haka ya ɗebo mana waɗannan ruwan a cikin kwalbar rpc ya haska mana su ya ce kowanne ya je ya ɗauko ruwan da zai alwala da shi duk da ake karatun ba kowa amma yanzu da aka sa su a haka ba. akwai bambanci ko ba bambanci yawa kaga wannan wannan kawai in ka kada ne yake ruwa wani ai sa alhaji soɓo ne wannan kuma fa wannan <laughs> kun fahimci wannan da ke ko wannan la'alla abin da zai ga dishi dishi saboda ko roba ce ta bishi haka yawa amma kai tsaye za ka yi ruwa da wannan ko yanzu aka kaje ka samu an ajiye waɗannan ruwan alwala ne kana zuwa wani za ka ɗauka wannan za ka ɗauka kai alwalarka in ka gama kuma sai ka ɗauki wannan ka sha ka ɗauki wannan ka kuskure kai gaba ina fata mun fahimci wannan to wannan shine abin da ya shafi tsarki da ruwan da za a yi tsarkin da shi Allah ta'ala ya mana jagora nan eh. eh eh ya ce yanzu kamar misalin da muka yi kana zuwa wurin da suke jan gargari ne jar ƙasa ce sai gaje ka same su wannan an zuzuba su naira biyar biyar an zuba su abin na a naira biyar biyar kudin alwala ruwan alwala kawai za ka mika naira biyar ne ka ɗauka kai kai alwala ka kai gaba tun da dama da gani ka san haka wurin yake wa alaikum salam rahmatullah

shi ne ke cewa dole a himmatu wurin wankewa din daya daga cikin himmatu wurin wankewa a wanke tun kafin lokacin sallah yi kun lura da ke ko mata suna iya kokarin su Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi wurin wanke butoci wanda yake da mata ya san wannan ko rajo yawwa to haga <laughs> yanzu taujihin da za a yi musu sai a wanke da wuri irin da safe karfe goma karfe tara an aka wanke kafin azhar sun bushe ba za ka ji wannan ɗanɗanan ba amma ya zama mana ka a kawo ruwa a buta lokacin ne kuma za a ɗauki soso a wanke to za ka zai bi tasirinsa Allah ta'ala ya sauki. a idan mutum ya samu wannan ba zai amfani da shi ba sai idan mu kiyaye akwai ɗanɗanon ruwa kun lura da kyau ko ruwan rijiya ɗanɗanon shi daban ruwan famfo ɗanɗanon shi daban قال رحمه الله عز وجل فصل إذا تعينت النجاسة غسل محلها فإن التبست غسل الثوب كله ومن شك في إصابة النجاسة نضح وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت ما نيتي فصل ربيوا يا رب واتم مغانا روا دواتم مغانا kun gane wannan ko ya rabe maganar ruwa da wata magana dan kada ya ci gaba da magana ka ce har yanzu yana magana ne akan ruwa kisa ya kawo kalmar fasulun rabewa iza ta ayyanatin najasatu waɗannan gaban mu kula da su sosai da sosai gaba ta farko iza ta ayyanatin najasatu husila mahalluha hukunci na farko kenan hukunci na biyu fa in iltabasat husila thawbu kullu wa man shakka fi isabati najasati nadah ina ba ta mun ga da aka rubuta su wa in asabahu shay'un shakka fi najasati fala nadha alai mala yace idza ta'ayyanatin najasatu idan najasa ta fito kwalo kwalo ta ayyana ido ya ganta ga najasar ka gani kun fahimci wannan da kyau ko menene hukuncin ta ghusila mahalluha sai a wanke inda najasa take kun lura da kyau ko sai a wanke inda najasa take to wannan lalle ilalla zai nusar da mu sosai da sosai akan kurakure da ake samu musamman ga abin da ya shafi ga bangaren mata suke cewa idan mace ta kammala al'ada to duk tufafin da ta sa a cikin kwanakin al'ada ta za ta wanke su abin da ya shafi zani ya shafi riga ya shafi dan kwali da duk sauran tufafin da ta sa za ta wanke su daga ina wannan haka wani shine alhulufi din shine atanatta Ku lura da kyau abin da yake inda ta san jinin al'ada ya taba ko jinin biki ya taba iya wannan wurin iya kawai nan za ta wanke kenan ba abin da ya shafi sauran zannuwanta da tufafin da ta sawo ba zai sallah ba sai an wanke aga wannan sun fahimci karatun abai bai kenan babu wani wanda ya faɗi wannan saboda haka malai ce ayyana cin najasatu idan najasa ta bayyana ghusila mahalluha sai a wanke inda najasa take ɗaya kenan fa in tabasat idan najasa ta rikici ba a gane ya ina take ba kun gane ko ya tabbatar da rigan nan tashi akwai najasa amma bai sani ba shin a hannun Eh, tana hannun dama ne ko hannun hagu ko tana sama ne ko tana kasa saboda mai saboda ta bushe kuma bai ga shacinta ba amma tabbas ya san a rigar nan tashi ko a hulan nan tashi ko a wandan nan nashi akwai najasa amma bai ga a ina yake ba sai malam a ina najasa take ba sai malam ya ce ghusla thawbu kulluhu sai a wanke tufafin duka kaga yanzu al khuruj min al khilaf aula ya tabbatar da cewa akwai yanda ya wanke duka akwai wani wurin da da inda ya shaka da duk an riga an wanke kun ji wata fassara ba ya zafi wasa ji ba ko fa in iltabasat idan ta rikice ba a ce idan ta fantsama ba a duk duniyar larabci iltabasa baya daukan fantsama yawwa domin ubangiji Allah madaukin sarki yana cewa a cikin suratu qaf yace yace yake cewa afa'ina bil khalqil awwal balhum fi labsin min khalqin jadid balhum fi labsin idan aka ce labas yine mai shakku rikicewa suna cikin rikita ne harkin jadi na cewar idan an mutu za a tashe su sabuwa tashi sun rikice akan wannan domin kuma ka cire in ka dauki iltabasa fili ne da aka kara mashi alhamza da ta'un alhamza da ta'un in ka cire alhamza da ta'un zai baka me labisa labs shine rikicewa nam idan muka ɗauki wancan fasarar da muka sani nan fanfan sama ko ina kenan kana ganin shi eh nan kenan in har sun ga dan su koda yayi yawa eh ta iya wanke wurin kawai eh kwarai kuwa yake cewa idan idan idan aka ce in ta fanfan sama da ake cewa in dai zaka iya kama wurin kamar gaban bari ka ne ta sama a wurin a yanzu kaga wurin kenan ko sai ka kama iya inda ta abin da sai ka wanke duka ba magana sai ka wanke rigar duka an kuma ta baya ne za ka iya kama wurin ka wanke sai ka kama ka wanke amma ka sani a larabci fa'in iltabasat baya taba daukan idan ta sama yawwa kun fahimci wannan da ke ko fa'in iltabasat idan ta rikici ba ka gane a ina take ba kuma shi ne kishiyar ayyana tun najasa idan najasa ido ya ganta sai a wanke ta to idan kuma ido bai ganta ba fa wannan shine mantuk shine mafhum na idza ta'ayyanatin najasatu ghusila mahalluha kamar ka ce to idan ba a ganta ba fa amma an tabbatar da tana jiki me hukuncin ta ghusila thawbu kulluhu sai a wanke tufafin duka wa man shakka fi isabatin najasa duk wanda ishaku akan najasa ta taba shi ko ba ta taba shi ba kuna jina da kyau lalle wannan abin najasa ne ba ya shakku akan najasa shi to amma ya taba shi ko bai taba shi ba shi yake da me shakku akai na duha sai ya yayyafa ruwa kawai na duha sai ya faruwa ruwa ba i wanke wurin ba domin in yayyafa ruwa zai dan sami sanyin zuci na cewar ruwa ba ta taba ba kun gane bambanci an zo abin nan mai mota ne ya zo ya fantsamo na jasa ba ban ce kwato-kwato ba fa ya fantsamo na jasa sai kake tsammanin ta taba ka ko ba ta taba ka ba iya dubawa ka dai baka ganta ba al'asulu sai kai gaba kawai to amma kakayen da ke zuciya kawai ka ɗibi ruwa ka yayyafa shi kenan shine wa man shakka fi isabatin najasa duk wanda yi shakku akan najasa ta taba shi ko bata taba shi ba kun ga yanzu ba yana shakku ne akan wancan najasa ne ko ba najasa ba a yana shakka ne kan ta taba shi ko bata taba shi ba na baha sai yayyafi sai yayyafa ruwa eh amma idan ya ganta kurukuru fa sai ya wanki kun lura to to kaga tunda in ya ganta kurukuru ne i wanki in ya shakka ta taba shi kuma ta taba shi bai yayyafa ruwa to kowanne da hukuncinsa ne zan zago na ce kowanne da hukuncinsa idan yaro idan yara suke fitsari wasu ya ɗibi ruwa a gefen riga sai a yayyafa haka wannan bai yi ba yaro yaro yana cin abinci shekara biyu shekara uku yi ma fitsari ku lura na ce yana cin abinci domin baya cin abinci hukuncin shi daban amma na ta sani amma hukuncin shi daban kuma insha Allah ta'ala bayanin zai zo shi ma hukuncin shi yayyafi ne wuri nawa kenan ake yayyafi wuri biyu wuri na farko wannan da muka karanta wuri na biyu idan yaro bai fara cin abinci ba sai yi fitsari shikenan sai ka yayyafa ruwa a wurin amma idan mace ce yarinyar da bata fara cin abinci ba sai ka sa hannu ka wanki amma idan namiji ne jariri sai ka yayyafa mai ruwa ina ba ta mun gane wannan to amma yaro ne ko babba ne ko ruwa fitsari ya taba wurin a nan ba maganar ba magana ka ɗebo ruwa wai ka ɗan yayyafa a hannun rigarka ko a gefen rigarka haka a za ka danke wurin ne ka wanke a halar rariya mata ta sallah kowa ya san ka ya san sallah sai dai jigan da yi ina fata mun fahimci wannan da kyau mala ya ce wa in asabahu shay'un idan wani abu ya same shi shakka fi najasatihi ya shakka wannan abin najasa ne ko ba najasa bane kuna ji na fala nadha alaihi babu wani yayyafa ruwa da zai kawai kada kanshi ita tafe shi yo an ce ma babu yayyafa ruwa batun a wanke ma bata taso ba saboda me ya ce haka ya ce fala nadha alaihi saboda al-aslu shine at-tahara al-aslu at-tahara abin nan a ƙa'ida ita ana cewa wal asulu fi miyahi na tahara wal ardu wa thiyab wal hijara haka nasiru sa'adi yake cewa misali kana tafiya sai aka kwaro ruwa daga wani gida kuna ji na sai ruwan ya taba jikinka haka ina ruwan ka da ciwon najisa ne ko ba najasa bane ba dai ruwa bane ne? Al'asulu tahir ne ka kada kanka kai tafiya ba wani ka yayyafa ruwa kai. babu wani ka abin nan duk wani abin da kake shakku najasa ne ko ba najasa bane kana shakku ko baka shakku to al'asulu ba najasa bane domin najasa abubuwa ne kididdigaggu najasa za a iya lissafe ta amma abin da ba najasa ba za a iya lissafe shi ba abin da yake najasa na farko shine fitsari fitsarin dan adam najasa ne in ba ku sha'afa ba ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wani mutum ya shigo masallaci sai ya fitsari sai ana salama ya ce a kawo zanub tulu na ruwa tulu na ruwa a zuba a wurin dan kaga da tulun ruwa da wannan wanne rinjaye wani to amma sai ga yaro ya yi fitsari in aka yayyafa ruwan sai ya kama an ƙara wa fitsarin yawa ne ko ba ka ba yawwa to dole sai an narkar da wannan ruwan wannan fitsarin ya narke shi sa nasu ya ce a kawo zanubu nima bai ce a zuwa mai fiye wata leda guda ba imana eh don sai ka kara mai fitsari ne so ake fitsarin ya narke ta yadda shi ma ya ɓace ya zama ruwa kenan ba a masallacin ake fitsarin ba ko yaro ne ya fitsari anan ba zuwa za ka dan yayyafa ruwa haka kawai ka wuce ba ruwa za ka sa sosai a sa a yarfe in ba ka ba kuma ka kara ma fitsarin yawa tun da yanzu shi ruwa fitsarin baka narkar da shi ya zama ruwan ba sannan kuma shi fitsarin sai ya zama na watakila yarin jayi ma ruwan da ka zuba sai ya zama na ruwan ya daɗa zama fitsari ina fatan muna fahimta yadda. ake tsarkake al'amura na farko mai muka ce fitsari jasa ne na biyu al bayan gida na jasa ne na uku almaziyu maziyi ruwan da ke ruwa ne wanda yake kankani haka yake fita dab da jima'i ko kuma lokacin da mutum yake tunani da sauransu ba kasafai akan ji fata shi ba nawa kenan muka faɗa uku na hudu alwadiyu wadiyi na nawa na hudu na biyar bayan gidan dabbobin da ba a ci kamar me alade kamar me jaki kamar me kare duk bayan gidansu duk kashinsu na jasa ne no muka ambata a biyar kenan na shida fitsarinsu shi ma na jasa ne ku rike mun lissafi sosai da sosai fitsarin dabba da ba a ci kamar fitsarin kare fitsarin alade fitsarin fitsarin jaki duk wannan najasa ne kashin su najasa ne musamman abubuwa guda nawa kake kira mu uku guda shida damul haid jinin al'ada Nau kenan bakwai kenan na takwas din shine jini mai yawa wanda ba na al'ada ba wanda yake mai yawa amma dan kurji haka in ya fito maka dan kurji haka sai ka abin nan nashi dan kankanin jini dai haka wannan ba babu wani abu isa mai ziya ya ce sai idan ya zama na fadin jinin ya kai dirhamul baghali kamar shacin kwabu. na jin ai an kashe naira ko ana haka eh kun lura da kyau idan ya kai fadin haka ya zama najasa amma idan kankani ne bai zama najasa ba muna magana jinin da ba na al'ada ba amma jinin al'ada komai kankanta shi najasa ne nawa kenan guda takwas na su shine lu'abul kalb yawun kare najasa ne kun da kyau ko boga cewar in ya sha ruwa sai an wanke ko abu na ɗin so bakwai ba ɗaya daga cikinsu da ƙasa na nawa muka faɗa na tara shine lu'abul kalb yawun kari hakan nan kuma lu'abul khinzir yawun alade shi ma najasa ne nawa kenan muka samu hakan nan almaita abin da yake mushi duk abin da yake mushi na najasa ne nawa kenan in ban da kifi in ban da fari kun gani ko in banda abin da ba shi da jini mai gudana a jiki abubuwa no kenan uku banda kifi yau kana kaga kifi a gefen ruwa kawai za ka ɗauka ne ka ji za ka ɗauka ne ka ci uhilla lakum tayyib abun nan sayd bahari wa ta'amu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum sayd barri ma dumtum huruma hakan nan abin da bai da jini kamar me kamar kuda in ba manta ba ai mun karanta hadisin abu huraira annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce idan kuda ya fada abin shan ɗayan ku sai ya tura shi ciki sai ya tsamo shi iyar ya ce domin yana da fuka-fukai guda biyu ɗaya dai akwai ciwo ɗaya akwai akwai waraka na guda na tisa ne da bai ce a tura shi ba guda ne kenan muka faɗa banda maita duk abin da yake mushi na jasa ne in banda in banda in banda abin da bai da jini mai gudana kamar kuda karkace in banda kuda nam sauro bai da jini mai gudana nam mun faɗi gudana abin da yake najisa goma sha ɗaya hakan nan su'uru ma la ya akulu lahamhu ragowar ruwan abin da ba a cin abin da ba a cinsa ragowar ruwansa abin da dabba da ba a ci Raguwar ruwan da ta sha shi mana najasa ne na nawa kenan na sha biyu kamar me kamar ragowar ruwan kare shi mana najasa ne kamar ragowar ruwan jaki najasa ne kamar ragowar ruwan alade najasa ne bai halatta ya amfani da shi ba kuna jina illal herra in ban da mage Domin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa hadisan abi qatada yake da aka tambaye shi dangane da mage ruwan mage yace inna halasar bin najis ai mage ba najisa bace inna ma hiya min at-tawafina alaikum ai tana cikin irin abubuwan da suke muku kara kaina a gida kamar da kuke da yan aiki suna kara kaina a gida su wanke muku kaza su kaza su dibi cokali a wuri kaza su haka su ma suna kara kaina wa tawafat kamar yadda suke to ita ma irin su ne saboda idan aka ce duk abin mage ta sa baki sai an wanke zai zama akwai kunci a cikin al'umma kuma Allah ta yana cewa wa maja'ala ala fid dini min haraj kenan ragowar ruwan bakin mage ba na jisa ne na nano kenan muka ambata goma sha biyu kowace ko shi ne ragowar ruwan dabbar da ba a cin namanta ita ma wannan ragowar ruwan shi ma na jisa ne in ban da mage to ragowar ruwan akuya fa ba jisa ba ne shanu bayanan tsa ba ne tumakai san bambancin awaki da tumaki mai bambancin su waɗanne ne tumakai su ne farare yawa awaki fa su ne zai kasa yanzu eh a na sani ne amma dai jumlatan kenan yau baka ga hausa mai na mata cewa yake awaki akwai haka da suke wada in kuka sake nan gaba sai yara sun ce da eh, da sa shi ma sai an kira shi akuya na'am eh, ai ba mu kammala daga na tasar ba tukunna eh ya ce na ce mai mota in ya watsa mutum na jisa ban ce taɓo ba kun lura ko don yanzu muna lissafa abin da yake najasa na nawa muka lissafa na sha biyu sai na sha uku kenan aladi na jasa ne eh lu'ab muka faɗa mun faɗi yawunsa ne da bayan gidansa da fitsarinsa yanzu muna magana su abin nan jikin shi baki ɗaya abin da muke nufi da baki ɗayan shi ko da mutum an yanka alade kun da ke ko sai aka naɗe naman aladen da rigarsa a yanzu rigar ta zama najasa sai an wanki kun yi shiru sabanin inda da naman da naman akuya aka nade ko naman rago kullum rake ko sai ya kakkabe ya sallah in yi ga lokacin da zai sauransu da in bai samu ruwan da zai sai dai nan in na akuya ne sai dai wanke dan tsafta amma naman alada ne sai dai dole zai wanke dan najasa ne domin Allah ta'ala yana cewa aw lahama khinzirin fa innahu rijsun naman alade najasa ne nan muka ambata sha uku kenan sai giya giya ma jisa ce saboda haka kana cikin yan hisba da kuka je kuka tare kuka je kuka yi operation a inda ake giya kuka farfasa gwalabe duk ruwan kwalaban ruwanta ya faffaɗa ma jiki kenan wannan duk najasa ne wankewa za a cirewa za a yi a wanke su da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ko kuma dai wani abu da ya sa da giya ya fantsamu a jikinka ko a rigarka yanzu wannan abin najasa ne da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibu la'allakum tuflihun haka Allah ta'ala yake cewa wa sharabu wa saqahum rabbuhum sharaban tahuran sharaban tahuran abin sha mai tsarki wanda yake kuma giya ne wacce take ta aljanna kenan ko sai ya zama na ta duniya kenan ta zama sharab najis zaka samu wannan tafjihin a cikin wadawul bayan fi idahil qur'an bil qur'an nawa muka ambata sha uku muka ambata ko hadda giyar sha hudu kenan ko nan mun baɗi dabbar da mun baɗi fitsarin dabbar da ba a ci waɗannan abubuwan guda goma sha hudu su ne abubuwan da suke najasa me kake ji najasa ne ba a faɗa ba eh kwata eh kamar ya jinin su mun faɗi jini a mun faɗi jini cewar jinin da aka faɗa sai idan yan in ban da jinin haid sai idan jinin ya zama yana da ɗan yawa kaɗan duk shi ma na jisa ne amma dai sun bambance na haihu da na almasfor kun gane ku amma damal masfo damal na najasa ne ina magana ne ke ga jinin da ya bi ciwo ba yanka aka yi ba kamar ka kurje ko wani abin nan abin me yasa ake faɗan wannan maganar saboda da aka sari sayin na Umar da wannan jinin yake sallah kuma babu babu wani wanda ya ce wannan jinin ba abin nan ba dan ba ba jini ne da aka yanka abin nan din ya fito ba wani jini ne na ciwo daban eh a ah, sai dai sai magana akan wancan jinin da aka ambata an faɗi addam a ciki sai dai mun ce alkasir wanda yake da ɗan yawa kaɗan sabanin na al'ada komai kankanta shi na jasa ne kai kuma ka ce kwato-kwato kaga kwato-kwato da kake ganin shi a kofa yana biyowa ta ta mugudanar ruwa me ake wankewa a gidan ana wanke abincin da aka ci ne kun yi shiru wannan abinci akwai miyar kuka akwai miyar kubewa akwai miyar agushi akwai miyar wake da ragowar kanzo da waye da duk waɗannan najisa ne ba su bane da ruwan wanke-wanke duk a kwararo shi wannan ruwan ba najisa bane eh? eh eh za a iya wanke najisa a kwararo amma ba ita ce asali ba ka lura da kai da magana ta ko za a iya wanke najasa a kwararo amma ba ita ce asali ba dan wankin da aka yi kafin a wanke najasa ɗaya an wanke abin da ba najasa ba da yawa wannan ruwan ne ya taru kenan ruwan kwato-kwato kadai ba iya zama da shi na jisa an gaba gefen rijiya inda ake ɗiban ruwa kun gane ko wannan kwato-kwaton da ka gani a gefen rijiya ruwan wannan rijiyan ne ya jagwale ya zama haka na jisa ne kenan sai dai ka wanke idan kazanta eh don tsafta su caɓi da sauransu eh a bai zama kabas ba ai ba najasa ba ne na eh ya ce ba sa jinin biki ba saboda na ce damar haid kuma gaga galibi da damar haid da darbin nifas duk hukuncin su daya da jinin al'ada da jinin biki din najasa ne ka lura da kyau ko yasa kake ganin suna biyo ɗaya da ɗaya da babi din saboda hukuncin su duk ɗaya ne iyakaci kawai dan wani wuri ne suka bambanta ko dai ta adadin kwanaki da sauransu eh yawon jaki a yawon jaki wanzu sun ce najasa bane na'am eh tokar abin da take najasa ba najasa bane tokar najasa ko hayakin najasa ba najasa bane wa in kana mai iziya ya nasanta mai sharhin iziyar ya ce wannan magana ce da ifa ba ta kai labari ba dama haka karatu yake ai shi kai shi mai sharhin ka je ka duba iziyar da ke gidanka iziyar da kake da ita in ka duba sharhin ta iziyar da ka sani ba haka take fitowa ba da sharhi ka duba wannan magana da ya ce wa rumadin abin nan na jasa da sauransu mai sharhi din ya ce wannan magana ce ka duba sharhin gaba magana ce bata kai labari ba to kun ga kenan muke wannan lissafin za ga abubuwan da suke ba na jasa ba su suka fi yawa na abin da ba a faɗi yawu ba ba a faɗi hawaye ba ba a faɗi zufa ba ba faɗi majina ba duk wani ba na jisa ba ne kai kuma mun bada jini mana eh. naman su eh. duk na jisa ne ka lura abinda ake magana da jini shine addamal masu jinin da ya fi gaifin wuka jinin da aka yanka jini ya fito wannan jini shine najasa amma jinin da ka samu a cikin dabbar lokacin da kake fiɗa wannan ba najasa ba ne ka shuru wannan jinin da ka samu a cikin dabba lokacin da kake fiɗa ba najasa ba ne kar ka manta har nama ya hau kan talle ya hau kan tukunyar da ake dafa shi ba za ka raba shi da jini ba in ko ka ce sai ka wanke shi to sai ka gama wanke daɗin baki ɗaya ya zama dusar nama za ka dafa sai ka ji kana tambayar a ah, wai naman nan da ka so ku an sa shi a miya ta ji miyar galam salam ta hai sun wanki a'a saboda ka addaman audaman masfuhan shine jinin da ibiyo aka yanki aka jinin da ya fito aka wanke shi duka aka wanke wuyan wannan ka gama da najasa amma jinin da ka samu a jikin dabbar lokacin da kake fidawa kake wannan duk ba najasa ba kuna jina da kyau na'am mala harun mun magana na kaji mun yi magana kwato-kwato ko so kwato-kwato ba najasa bane al'asulu kwato-kwato ba najasa bane da haka ko da kwato-kwato ya fantsama maka a jiki al'asulu ba jisa bane sai me ya haifar da shi kamar yadda muke magana ɗansu eh, yana wari daɗewar ce a wurin da ya hadu da kasa da meye da meye ya zama yasa yake warin kun lura da ke ko yasa yake warin amma ba wai dan shi yasa a ka'ida. ku ɗauki wata ƙa'ida duk inda aka ware domin wanki ba a fitsari a wurin ku lura da kyau inda mata suke wanke-wanke suke tura ruwan waje ba a fitsari a wurin in kuma gana yi sai ka daina saboda haka sai ka shiga bayi hatta bayi bayin da aka ware don wanka kadai ba a fitsari a ciki in dai kana da bayi da ka ware don wanka to ba a fitsari a ciki saboda haka in za ka yi fitsari sai ka shiga bayin da ake bayan gida a ciki na faɗi ƙa'idoji na musulunci kenan ka lura da ke ko yawwa kenan bayin da ba a wanka a ciki in ka shiga za ka iya jan tilawa kenan a ciki me na jisa a ciki bayin da ba a fitsari a ciki barakan lafi na to yanzu tun da mun ji najasa sai malam ya ce fasulun idza na najasatu idan najasa ta fito fili ghusila mahallu sai a wanke inda take kun ga mun yi wannan maganar kenan ba zai yiwu a ce a wanke dukkan wurin ba a dukkan kaya ba a inda najasa take nan zaka wanke fa in tabasat idan najasa ta rikitar ta yadda kai dai ka san tubabin naka akwai najasa amma baka sani ba a sama take ko a ƙasa akwai bin dama ko akwai bin hagu ka duba ka duba ka duba ba gani ba sai ka wanke tufafin duka shine yace ghusila thawbu kullu sai a wanke tufafin baki daya wa man shakka fi isabatin najasa duk wanda yi shakku kan najasa ta taba shi ko bata taba shi ba nadha sai i sai yayi faruwa wa yan asabahu shay'un idan wani abu ya same shi yake da shakkun wannan abin najasa ne ko ba najasa bane fala nadha alaihi babu babu wani yayi faruwa da zai wannan abin zai koma zuwa ga asali ne asalin shi kuma ba najasa bane kamar yadda na faɗa da su kullura. ko ruwa ne aka kwararo daga aka watso daga gida wakila daga ka ce wanki suke yi shi ne kyakkyawan zaton da za ka yi to ko wanki suke yi ruwan wanki na jisa ne ba na jisa ba ne sai idan na jasa aka wanki kuma ya zama na hata yi tasiri sannan ya zama na jasa to waɗannan na jasa da muka ambata sun kasu kashi uku kuna jina waɗannan abubuwa guda goma sha hudu da muka ambata ba su ne na jasa ba kun lura ko to sun kasu kashi nawa duk da cewa su malami suna kara da amai kuna ji idan ya canza daga yanayin shi na abinci shi ma ya zama najasa duk wani abu da kake ji fa najasa ne ka yi tambaya tun kafin a wuce kuma ka ce ka yi shiru mhm. eh. wannan ba najasa ba ne eh ru'af habo kenan ya ce to habo na jisa ne jini ne ai to amma idan mutum yana sallafa zai iya sallah da shi in dai bai ga ya bata mai jiki ba in kuma zai iya dan fita ba nan ne sahun ba sahun gaban nan in zai iya dan fita haka ya wanke ya shigo sai ci gaba da sallar shi kawai wannan ba wai a hadisi bane a malikiya ne wannan gashi ba shi ne mana karanta ba balle ka ce kowa an kawo wani wata maza ba ta ba. da baya zai shiga masallaci ina zuwa waɗannan abubuwan da muka faɗa a matsayin najasa sun kasu kashi uku akwai abin da yake najasatu muhallafa najasa ce kuma an tsananta wajen kawar da ita ita ce kamar abin da ya shafi me yawun kare da yawun alhanzir yawun alade waɗannan najasa ne kawar da su sai ka gurza ka wanke sosai da sosai ta yadda inda abin nan idan tufafi ne abin nan idan koko ne ko kwano ko botiki kare ya sa baki ko alade ya sa baki bayan ka zubar da ruwan sai ka wanke hiso bakwai a cikin wannan wankewar kuma akwai ƙasa ta sha bamban ne da ake gusar da sauran najasa kun ga wani shi za a kiranta abin nan almughallafa akwai kuma najasa ta biyu wacce take fitsarin karamin yaro namiji da bai fara cin abinci ba fitsarin shi najasa ne ba sabanin abin da mata suke dauka cewa bai fara cin abinci ba kawai sai a yaba yaro a bai fara cin abinci ba a fitsarin shi najasa ne sai dai ya ake kusa da najasar an kai ya fame ruwa shikenan wadatar sabanin yarinyar in mace ce sai an wanke ko ka yafa ruwa sai ka wanke ko da bata fara cin abinci ba amma idan yaro ne namiji an ga yayyafa ruwa kawai ya wadatar fitsarin mace yana da kauri yana da karni sosai da sosai ya sha bamban da namiji ana fata mun fahimci wannan kun ga yanzu ita yayyafa na karamin yaron da bai fara ci abinci ba yayyafa ruwa za ka yi mun samu nau kenan biyu akwai wanda yake sai ko bayan ka wanke sai kasa sa kasa shine na kare da alade akwai wanda yake kawai na tsatsa ta ka yayyafa ruwa ba sai ka wanke ba shine na karamin yaro sai kuma na tsakiya wanda za zaka sa ruwa ka wanke shi ne sauran waɗanda aka ambata ko ka sa ruwa sai ka wanke ina daɗa jaddada mana sai ga mutum ruwa fitsari ya taɓa jikinsa ko wani abu kawai sai ya yayyafa ruwa a wurin ba yayyafa ruwa za ka yi ba za ka sa ruwa ne ka wanke cewa ta idza ta'ayyanatin najasatu ghusila mahalluha bai ce nudiha mahalluha ba ai ma wurin yayyafi ba cewa yi a wanke wurin malam sai ya ci gaba da cewa wa nam nan kamar madarar yara wai wallah alam da za a hakinta da nono ne da nan lokaci da yake shan madarar yara ba zai iya shan ba zai iya cin miyar kubewa ko miyar kuka

eh a ciki a yanzu bai zama wurin wanka ba ai bai zama bayin wanka ba ci ayi kamar mutum ne yake da yake da bayi na wanka kuma a cikin shi akwai na tangaran dan dagogoro nan da aka yi a ai bai zama kuma bayin wanka kadai ba bayin wanka ne da bayan gida ka ga lura da wannan da ke ko bayin wanka ne da bayan gida eh kulura kulura ya ce zai iya yiwa mutum ya je ya wanka ba zai iya fitsari ba ko da ya yi fitsarin dubu ruwan da zai wankan da shi mana eh sabanin inda kawai buta ya dauka ya je yi fitsari ya fito kawai zai tsarkake iya gaban shi ne da ruwan fitsarin ya bar sauran fitsarin ya wuce haka wannan shine muke magana idan a bayin wannan fitsarin kenan za a yi a bayin bayan gida amma idan bayan wanka ne kaje da ruwa botiki guda za ka yi fitsari ya rinjaye ka kai za a ga ruwan da ya biyo baya ya fi fitsarin sosai da sosai eh? Eh, zai iya yi amma bayan ba zai iya daukan hukuncin bayan wanka kadai ba don shi in shi zai iya yi to iyalai shi da ke gidan ba lalle ne su iya yin haka ba ka lura da ke ko yawwa amma idan yana da bayi da aka yi da yake da shi na fitsari ne kadai ko ya sa a daki ko a wani wuri na wanka ne kadai to in zai fitsari kada ya shiga ciki sai ya shiga bayan da ake bayan gida da fitsari ya je ya can wa man tazakkaran najasata wanda ya tuna da najasa wa huwa fi sala a lokacin yana cikin sallah ya tuna da najasa qata sai yanke sallar kuna jina ko sai in yanke sallar illa an ya kafa khurujal wakati sai in ya ji tsoron lokaci zai fita ku lura inda lokaci yake da muhimmanci lokaci yana da muhimmanci sosai da sosai in ya ji tsoron lokaci zai fita sai ya ci gaba da sallar da wannan najasar eh ko da ta ce mun kullu da kyau ko ko ke wannan akwai maganganu amma janaba janaba janaba jisa ce janaba na jisa ce wa salam ke nawa ka gani kai ka rubuta eh a'a ai mu wuce wani wurin ba tun da na ce inda za a tambaya a tambaya ba in za eh <laughs> mani daban janaba daban fa yanzu ya tambaye ni ne janaba a'a shi wancan janaba ya tambaye ni shi wancan mani ya tambaya mani daban na janaba daban ko duk ɗaya ne na duk ɗaya ba ne kunji eh a ai kuma riga mun wuce na ai ai na ba ku shafin na ce ku yi tambaya ku yi tambaya ku yi tambaya ku tambaya ba wa man tazakkaran najasata wanda ya tuna da najasa wa huwa fi sala yana cikin sallah qata ya yanke sallar illa an ya khafa khurujul waqti sai in ya ji tsoron fitar lokaci in ya ji tsoron fitar lokaci sai ya ci gaba da sallar shi da wannan najasar ku duba muhimmancin najasa kenan a muhimmancin lokaci kenan izalatun najasati wajibun ma'a zikir wal kudura gusar da najasa wajibi ne idan ya samu a lokacin da ka san da ita kuma kana da ikon ga gusar da ita a lokacin da baka da ikon gusar da ita fa ba wajibi ba ce mutum ne aka tsare shi a kurkuku ko a sel ya zamana gashi ya yi fitsari amma bai yi tsarki ba ga ya yi bayan gida bai yi tsarki ba ga ya yi mafarki bai bai wankan janaba ba a haka zai yi sallar shi ba maganar ya ce wai sai ya fito daga sel sai ya fito daga kurkuku ya zo ya ce kuma zai tara waɗancan salloli da ya yi ya zo ya yi su nan ma wani sabon zunubin ne kuma daban eh? sai ya taimama sai ya dafa bango ya taimama ko sake maimaitawa gusar da najasa yana zama wajibi ne idan ka san da ita ma'ana ka tuna da ita shi yasa malam ya ce wa manta zakaran najasa kenan da mutum ya san da najasar tun fara sallar shi yake ke kyale ta fitsari ne kawai na yara sai ya ci gaba da sallar shi sallar shi ta yi ko bata ba bata ba dan yana da ikon gusar da ita kuma ya san da ita sai bai gusar ba sallar shi bata ba to amma yanzu ya fara sallar bai san da najasa ba yana cikin sallar sai ya tuna da najasar to ɗayan biyu ko dai ya zama yana da rarar lokaci da zai je gusar da najasar nan nan da zai je gusar da najasar ya zo ya ci gaba da sallar shi watakila a hula take ko in a hula take ba sai ya cire hular ba ya ci gaba da sallar shi kun yi shiru sai ya cire hula ya ajiye ta ci gaba da sallar shi inda takalmi ne kuma sai ya ja baya ya cire takalmin ya zo ya ci gaba da sallar shi kun shiru ina ba ta mafayanci wannan da kyau ɗaya kenan a zikir na biyu alƙudura kana da ikon gusar da ita a lokacin da mutum yake a sel an ɗaure shi an yi waye watakila nan ya yi fitsari watakila nan ya yi bayan gida watakila nan ya yi kaza nan ya yi kaza nan ya yi kaza bai samu lokacin da ya tsarkake fitsarin da iba bai samu lokacin da ruwan da bai samu dama ya tsarkake bai samu dama ya yi kaza bai samu dama ya yi kaza ba duk wannan bai ɗauke mai sallah ba sai ya yi sallah a wannan lokacin kawai sai ya daki bango ite mama shikenan duk za mu je kan magana shi a shi kenan sai ta koma gefe guda sai ta ya zama habas kenan ai sai ta kusa da ta zo ta shiga da sallata abin nan ta zo ta sake sallata ta zo ta sake sallata barakallahu fi habo ne za a ci gaba da sallah wa man salla biha nasiyan habo za a ci gaba da sallah mutum bai juya alƙibla ba lokacin da yake gusar da shi waɗannan bayanan da izinin Allah ta'ala za su zo wata wata rana a cikin karatuka wa man salla biha nasiyan duk wanda ya salla biha da ita ita me najasa nasiyan yana mai mantuwa alhali mu kuma mun ce gusar da najasa wajibi ne da sharɗa guda nawa azzikiru wal qudra yana sane da ita kuma yana da ikon ya gusar da ita kun gane ko yana da ikon ya gusar da ita mutum ne yana kan bishiya mutum ne abin nan ya biyo shi raƙumi ya biyo shi a guje a kirce ko sa ya biyo shi yana zuwa sai ya hau bishiya ya dafe ya dafe ya yi can sai raƙumin ya zauna a ƙasa ko san ya zauna a ƙasa yana jiran ya sauko shi kuma saboda tsabagen ya je ya samu wuri ya zauna kawai sai ya dafi tsari ya zubo mashi eh wuya kenan kun lura sai lokacin sallah yayi ga lokacin sallah zai fita ya zai yi sai bugi wannan rashin bishiya kawai ita mama isalla shi wato mutane al'amarin sallah ya huce duk tunanin da muke magana sai ga zan mutum ya samu ya kwanta ba shi da lafiya ko har ya ko karaya ko wani abu har ya kai ga zama fa in an ji an gaida shi an kara mai naira ashirin yana karba an kara mai talatin yana karba yana karba abin da a ce an ka ce sallah sai a ce ba ka ganin shi da yake ina ina zai ga ana yana ci abinci kuwa sallah mala ya ce wa man sallah biha nasiyan duk wanda ya sallah da najasa yana mai mantuwa kuna ji yana mai mantuwa wata zakkara ba'da salami sai ya tuna da najasar bayan ya yi sallama daga sallah a adafin wakati ya mayar da wannan sallah a cikin lokacinta to tambaya in lokacin ya wuce fa shi kenan ta wuce lokacinta lokaci al-mukhtar ko a daruri duk lokacinta ne eh, misali yanzu nan karfe 8 da minti 19 ko ko da 18 na dare sai ya tuna ai la'asar nan da yi a gefen nan na shiga abin da yake najasa bayan an karanta najasa yanzu ya la'asar din shi tana nan in magariba ce fa wacce muka gama ɗazu sai muke yi ta mun zo sallar isha kuma sai mu ɗora baki daya duk da cewa a can ciki mai aka zure cewa kullu ya fil waqti fa hiya fadila duk abin da aka ce ka mayar cikin lokaci mustahabbi ne an ah, ga abin da shikenan sai a kiyaye gaba wallahi karatun yana da sauki sai dai mutum ya tsananta maka amma karatu yana da sauki kuma gwargwadon yadda ka fahimci addini gwargwadon yadda yake da sauki a gare ka ina fata mun gano wannan da kyau ko nam za mu zo kan shi zama a'a eh ya dangana ga inda ya kone ai ga hannaye hannaye shi wanne ba shi da eh, ciki ne ya kone ko gwiwa kasan kone da aikinsa eh duk ya kone haka a ka lura gaba alwala nawa muke da su gaba alwala la ilaha illallah ba farla alwala ba gaban alwala gaban alwala gabai gaba da ake wankewa a lokacin alwala inna lillahi wa inna kai dai muje bayan nursery su wasu ba hannun abin nan alkoyi guda biyu na ce guda biyu ka ce min ɗaya almirfaƙai ne guda biyu hudu hanci kunne shida bakwai dai fuska kai kafa kun fahimci wannan da yanzu za mu fahimci za mu gane da ya kone ina ne ya fi eh? eh baki yauwa ina ne ya fi yawa idan ina zuwa idan hannu ne nan ya kone baki daya Allah salamatu wal afiya wannan hannu gaba daya ya kone to sai mu ga zai iya yiwuwa a mai shafa a kai ma'ana ba a wanke shi da hannu ba ba a wanke shi da hannu yadda kake wanke haka ba a'a ka dan shafa ruwa haka zai yiwu in zai yiwu sai in ba zai yiwu ba shi ke na sha a tsallake shi kawai ba zai yiwu a wanke shi ba ba zai yi mai ba sai a tsallake hannun gaba daya ya gilitin shi. sai mu dawo ɗaya wannan hannun shi wannan hannun zai iya yiwuwa a wanke shi in zai iya yiwuwa sai a wanke inda za a wanke tunda ka ce mun hannu ne idan aka yi kenan sai a wanke fuska eh sai a samu wani ime kawai shikenan sai ya ci gaba da sallar shi wannan hannun da ya kone shikenan ya tashi aiki ba za ma ya tashi aiki ba za a yi wanke shi ba na sallah salamatu lafiya to wannan shine abubuwan da suka shafi batu akan abin da ya shafi najasa da kuma yadda ake da kuma yadda ake gusar da wannan najasa abin da ya shafi alwala darasi na gaba za mu shiga fasulun faraigu isa saba kai sauri karka bari a riga da kai kawai kun gane wannan da kyau ko wannan su ne abin da ya shafi najasa ruwan da ake gusarwa da menene najasar da ya ake gusar da najasar kuma waɗannan abubuwa da izinin Allah ta'ala na san dai yanzu daidai gwargwaro an fahimce su don da yawa muna samun tambaya sosai da sosai kan me bambancin wa man shakka fi isabati najasati nadha da wani asabu shay'un shakka fi najasati fala nadha alaihi kun gane ko wa in wa man shakka fi isabati najasa duk wanda ya shakku najasa ta taba shi ko bata taba shi ba kenan ya tabbatar da wancan abin najasa ne amma yanzu ya yi shakku ya taba shi ko bai taba shi ba nadha sai yayyafa ruwa don ya fita daga wancan kokonta wa ina sabu shay'un in wani abu ya taba jikinsa shakka fi jasati yayi shakkar wannan abin na najasa ne ko ba na jasa ba fala nadu alai babu wani ya faruwa da zai domin abin zai koma asali ne asalin shi kuma mai tsarki ne tunda yanzu abin da yake za ka iya lissafe shi abin da yake ba najasa ba fa ka dauki abin da yake ma'i yana da ruwa kamar soɓo, kamar kunu kamar koko kamar juice kamar wa duk abin da yake ma'i kamar mai za a ga me dasa a ciki fitsari da yawun kare da yawun alade shine najasa da me kuma da ruwa giya da ragowar ruwan dabbobin da kare da abin da suka sha dabbobin da ba a ci za ka ga kaɗan ne kenan ai mana ai ba a cin shi ina zuwa kun gano wannan shine najasa kenan abubuwan da ba najasa ba su suka fi yawa saboda ka idan wani abu ya taba ka najasa ne ko ba najasa ba al'asul ba najasa ne ba za ka tashi ka ce abu kaza najasa ne sai in gana da dalili shi yasa ya ce wa yana asabu shay'un shakka fi najasati fala nadha alayhi na'am na'am na'am aha mutum ne yazo zai yayi alwala yazo zai yi sallah sai ya manta bai yi tsarki ba ai alwalan ma bata yi ba zai je yi tsarki ne ya sake alwala kun lura da kyau ko na'am amma ba zai yi ku dinga rubuta tambayoyin ba na'am eh duk za mu zo kan magana taimama abin da ya sa kuka na buga muku wannan misali ku fahimci jumlar da na faɗa sai ya yi fitsari kun lura yanzu yana da tsarki ko yana da tsarki bai da tsarki yana da kudurar gusar da wannan najasa ta fitsari ko ba shi da kudura <laughs> bai da kudura don yana saukowa eh, abin na tare da shi kun gane ko shine muka karara za mu zo kan batun taimama akan wannan da izinin Allah madaukakin sarki na'am wa alaikum salam eh eh a ah, wannan bai ba wannan bai ba sai a yi ma shanun kwami a ware musu inda za su dinga sha نسأل ta lafiya. Na, don, na, na. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك